da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka Abuja a yau insha Allah muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa khairi amin yace tambaya na shine an dinga karanta suratul kafi ranar juma'a to ba laifi idan an karanta a daren juma'a malam kamar karfe ɗaya na dare karanta suratul kahf abinda nasosi suka nuna iya a wunin juma'a zuwa faduwar rana da aka malamai suka ce ban da daren juma'a wanda ya karanta cikin dare to ya yi sani shi kudin mota haƙƙinka ne da aka in ka taka a ƙarƙacin kudin ba kai laifi ba insha Allah ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce Allah ya kara lafiya da imani amin Allah ya kare mu baki daya ya ce malam ni ina aikin gini sai ga shi an kawo min aikin gina restaurant amma su restaurant ɗin suna da ɓangaren sai da giya shin ya halatta in karɓi aikin sai in ce musu su kawo wanda zai musu ba ba ɗinsu ko bai halatta ba a sha ruwa lafiya to abin tambaya shi ba giya ta ɗaya sha wajen ko ana shan wani abu ban da giya idan ana shan wani domin ka'ida ta addini shine idan abu akwai halal akwai haram a ciki to ba a haramta shi duka mu ɗauki misali hotel hotel ana saukar mutane masu girma da mutunci wanda wani uzurin rayuwa ya kawo su gari haka musulunci bai haramta hotel ba bai haramta gina hotel ba sai dai kai mai hotel ka yi kokari ka tsaftace hotel ɗinka gero ana yin fura da shi ana kunu kuma ana giya musulunci bai hana sai da gero ba kai za ka siyar ne don a yi fura a yi kunu ba ruwanka da mai sai da giya an gane ko to haka nan inibi da dabino ana giya da su bal su ne ma asalin sinadarin giya wa min samaratin nafili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana amma musulunci bai hana sai da inibi ba bai hana sai da dabino ba amma idan mutum ya zo ya ce maka ba ni inibi zan yi giya ya faɗa wannan shine haram ka sayan masa an gane ko amma kawai ba ni inibi sayan min da gero gina min hotel gina min rasauran hadda ba to kai a matsayinka na musulmi za ka gina dubanka shi ne za a yi abin da ba safan Allah ba Allah ya samu dace kuma ba a ce da kai ba mutum ya zo wajenka zai sai gero ka ce masa to me za ka yi da shi ba ruwanka yauwa a darasin jiya idan ba manta ba mun cike da karshen aya ta ɗari da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin Allah maɗaukakin sarki am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl haka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tara فدن الله مدوكين سركي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم يا الله ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسبا من عند أنفسهم حسبا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah yana ci gaba da mana bayani game da kiyayyar da Yahudawa suke yi mana Ubangiji ya ce wadda kasirun min halin kitab